Wa na, ana magana ne hikayoyi ma'abota kyauta za ka ga irin wannan halaye na larabawa da waɗannan halaye na musulunci masu rubutun duniya arna musamman mustashriku da mubashirunan da musta'amiruna balle shuyu'iyun ballantana kuma ala ra'asihim yahudu ba fa bayyana su ba a faɗin alherin balarabe sai dai a faɗi sharrin balarabe sai dai a ce su mashaya ne a yaɗa wannan a ce su mazinata ne a yaɗa wannan sai ce su ‘yan fashi ne a yaɗa wannan su ba su da tausayi suna kashe ‘ya'yansu bane ne saboda tsoron talauci a baza wannan ta inda kowanne su ba an duba za ga sai an samu mutane sun ninka su amma su nasu da yake ana musu kallon kiyayya yadda annabi ke cewa Allah ka tsare ni shi ke da kansa Allah ka tsare ne da mugun aboki abokin zama abokin hulɗa ba sai aboki suna shekara iri ɗaya ba ya iya zama ɗalibin ka ne zai iya zama abokin ka ne kasuwanci zai iya zama abokin harkan ka ne zai iya zama makwacin ka ne abokin zaman ka na mugu inda ka shiga ina kallon ka idan ya ga wani alherin ka ya ɗauke kai bai gani ba daga ran da kai kuskure ya baza kuskuren to haka zaman turawa da laraba yake zaman farisawa da laraba suke in ba farisawa da zakar ga dini musulunci ba kullum duk wani da za ka je ma daga irin zai kullum wa in ma daga turai wa in ma daga kaza wa in ma daga kaza a ɓata balarabe bai iya komai ba ɗan ƙauye ne mai cece mai cece mugu ne wane ne wane ne ne ai kaga da wuya a kawo maka a adadi irin wayannan ba kawo shi adam tunda wanda suka rubuta adab inda za ka sami shi dan yana bullon adab sai dai adab da aka rubuta na zamani wannan wanda aka rubuta na wancan shekaru to shi ma tafiya sai tafiya sun yi amma su sallashi an rubuta masu zuciya sun taso a ciki an rubuta adab ɗin an tato baitoci na tarihi an tato yanzu adab din shi ma na kaga kifar da shi da ce zamani yanzu an awara shi an wuce wannan yan kana karatun wancan adam nan wancan adam na asali za ka ga ai ah, ga yadda yake to wannan na tsakaninta za ka ga da kalmomi jaruntaka da kyauta da bijinta da wane ne duk za ka gani a ciki amma zan kifar da shi yanzu an koma an zamanantar da shi ba abin da za gane da ka ga noman timatir noman wane ne noman wane ne noman wane ne amma aiki a jeren su a wannan kawai an kawar da shi zamani ake ciki kuma a zamanin ake musu irin wannan gazol suke dai ku duba kyautukan can na jiya hatta kila har ma saboda girman kyautar mutum baya ma iya nazarin ta eh? abdullahi bin amir ne ko ba shi ba shi ne abdullahi bin amir bin ainihin eh, bin amir ne eh to za ka ga ainihin kyautukansu alheransu ba za a gan shi ba ga wannan babalaga na amma'an, an anna sha'iran a kama bizabihi wani daga cikin maroka ya tsaya a ƙofarsa mudda falam ya ta hayya alahu liqa'ahu bai samu dama faduwa da shi ba an hana an ce ya zauna mudda tila ya yi kwanuka ya yi satuka yadda zai ga mai gida gani mai gida ya gagara faƙala li ba'd qadamihi sai ike cewa ɗaya daga cikin masu yi wa ma'anuɗin hidima idan da kalal amirul bustana in mai girma ya shiga gona fa'arrif ne ka sanar da ni tunda kaga bai san yayin da za a shiga gona ba bai san yadda za a tunda ko za a shiga ba za a shiga da shi ba kala falamma dakala arrafahu da shiga sai ya sanar da shi فكتب sha'ira baitan على ba. mai waƙan sai ya rubuta wasu baitoci akan wani katako ko akan ice-ice haka wanda baya nutsewa a ruwa wa alqaha fil ma tunda gonan gona ce saboda haka nan ruwa na shiga gonan daga ta yana wucewa cikin gonan سيطور الذي يدخل البستان فلما ظفر معنا بالخشبة kuma ka san ana zauna irin wannan gona irin wannan dole ido na kallon ko ne a ah? ba wani kasa ko mai kyau ya aka yi bil kasaba akhadha da shi ya maktub sai gashi an rubuta ayam ayajuda ma'anin naji ma'anan bihajati famali ila ma'anin siwa shafi'u Ayajuda, ya ya kyauta ma'anin ya Allah wanda ka fanya wa ma'ana kyauta na ji ma'anan bi hajjafi ka tseratar da ma'anu da bukata na famali eh, eh, shafi'un ba ni da wani mai shigar da ne wanda zai shigar da ne zuwa ga ma'ano ila ma'anin cewa ka an ba kai ba kai ne kaɗai za ka yi haɗar da ma'ano sai dai kalli bai ta ce ikon Allah faƙala man sahibu hada hadahi waye ne wannan baitin fada an rajula sai aka kira mutumin faƙala lau kaifa kulta saboda in naki ne za a gane in ba naki ne ba ma ba za a gane ah wai mai kake faɗi ne kai fakulta faƙalahu sai maimaita baitin kalma da kalma nan aka gano baitin shi ne fa'amara lahu bi ashari budari aka ce a ba shi budur goma budur goma jaka ce irin wani kirgi ne nasu kamar misali mu ai da akan cewa jaka ɗaya ya mallaki jaka wajen jaka biyu ya bashi wajen jaka uku ya bashi daga wannan jaka akwai wasu adadin kuɗi a ciki nawa ne namu ɗari biyu fan ɗari kenan do wajen wajen fan ɗari ne a jirgin sirafin yawo duk wanda ya da su ai da ne so an canza an canza su ma wancan zamani. duk wanda ya mallaki ɗari ya fi ƙarfin yaro hmm? sai na za ka je gaban ɗari a duniyar nan ai sai wani da wani to kaga jaka jaka to shi ma wannan budu jaka ne wasu adadin kuɗi na ke sa aka ba shi wajen jakar guda goma sai dai kanka ɗauki wacce ce fa akhadha ya karba wa wada al amir al khashabata sarki ya sanya wannan ice ta hata bisa tsihi a ƙasan kimfiɗansa falamma kana da yau masani wace gari gizo kan a akara jiha ya fito da wannan baiti ya gani min ta hatil bisari wa ƙar'ama fiha wa da'ar rajul ce na mutumin annajiya fa dafa ilaihi aka ce gashi mai girma aka ba shi mi'atu alfi dirhamin ukhra aka ba shi wata dubu ɗari ka kuma ta dinari ce ana ka ta yafo falamma akhadha ar-rajulu da ya karɓi wannan kuɗi khafa yaji tsoro je kai kuɗin nan wai san ake ba abu in mutum ya ɗiba irin wannan kada ka juye reshe je da mujiya in yanzu ne wani mana laɓaɓa ya kashe shi kafa an ya'uda fa yasta'idaha minhu فخرج يفكي يبرجل يبرجل فلما كان اليوم الثالث رانا نأكو قرأ ما فيها فدع الرجل أتى كلام طيلنا فطلب فلم يوجد kaga ba a sami shi kaga irin wannan babu yadda za a so yi bi musulmi da irin wannan ko kuma tun da an faɗi wasu abubuwa can a baya na ƴan uwantaka na menene ba su saba cewa balarabe na yin haka to tun da su makiya Allah ne ba za su ce musulmi ba yadda su ce balarabe to a je a haka mu in balarabe ya yi mana man san dalilin da yasa ake yin su amma an yabe su mun ji daɗi inda su masu kyauta ne masu ƴan uwantaka ne masu haɗin kai ne masu kaza ne masu kaza ne hmm. wannan in aka ce balarabe shi ai ka san misalin yanzu idan ana son a haɗa ku faɗa ka gane ko sai a ce samu kalmar da ba ku santa ba ko kuna ma zaton yabo ne ka ga yanzu misalin idan aka ce mutum bahaushe daɗi ke ji shi musulmi ne ko to kuma wannan maganan bahaushe ya hana wani kiga dini da an je zai ce to tun da yake abin na hausawa ne ai ka ga ba alheri ne ba ko mu a gare mu ana ce mana haka kuma za ka iske daga cikin wanda yake ce a matsayin na bahaushe ni ba annai ba ne ba ta da kai hajja jahilai in suka sadu da suka ga wani kabila da da da shi ba kabila ne ba hmm? ko malamin addini suka ji bai iya hausa ba abinda suke daukan jin kabila ba sa yadda da magana shi saboda bai iya hausa ba to kaga wannan wata masifa ce aka ce to haka aka yi wa larabawa a galabiyan masu sarƙa irin wannan mustashir ƙona ne ba ku san yayin da suka sarƙa shi sai dai ku tsinci ku ciki masu rubuce-rubucen wannan yahuda wannan wanda suka zo su tsaya su tace musulunci su shigar da shi a makarantun boko su shigar da shi a lokaci guda sai a waye an jefa ku cikin ƙabilanci saboda kuma sannan kada a ce musulunci ne zai ce hausawa ne suka yi kaga ba musulunci ne ba ba bijinta musulunci ba haushe dan araba ba haushe da addini to haka nan sai ce balarabe sai ce ai larabawa fa kai. ba ga wannan ganye ba hasuna da kungiyar larabawa kungiyar kishin larabcin har da wasu kafashe daban na larabawa ai wannan abin da ya same mu ne ya same su ruwa ne irin wannan yakin duniya ne gaba ɗaya da aka yi shi a haka in misalin za a ce kasa kaza lokacin da musulunci ya shiga ƙasa kaza sai a ce lokacin da larabawa suka je andalus kaga ba a ce musulmai don saboda kada wanda ba balarabi bai taimaka kada wanda ba balarabi bai dauka haka sai dauka abin da haka sai a watsa wannan rubuce-rubuce a wani gari ya larawa masu da amsa suna faɗin haka amma za ba a ce maka yayin da musulunci ya shiga andalus in dai rubutun arne ne bai za ga naka sai da ke lokacin da larabawa sun yi kokari suka shiga andalus suka wayar musu da kai suka koya musu karatu da sai muke mun gida daɗi a je a haka amma ba ta cewa musulunci ba kuma lokacin kafin musuluncin balarabin ya iya je wata ƙasa karanta da su a ga bai iya ba gazawar suke kalma ce muguwa ya ce ma hausawa to haka na sai ba haushe ya dauka shi duk wanda ba ba haushe ba ɗan wani shi ba musuluncin zama yana kallon shi haka haka sai wanda ba haka ba suna jin wannan magana tana musu zafi sai dai kuma su kuma maimakon su gano ma kirki aka yi don a haɗa mu faɗa to mu ma mu gano a gar malamai sun san haka kan wani lokaci ya malamin addini zaka ji ya zake ya zame duk da rani ya ce inda za a zauna da mutum ce ga maganar da ka faɗi ga magaci a kai kai kai ba haka nake nufi ba ta amma ai kowa ni ji ka nake nufi da jin ka maganganun da kake sake kana magana ne akan kabilanka kaga wanda ba kabilanka ba dole ba zai ji daɗi ba mutum ya tashi magana yi magana sar akan ka ba ina ta da dama na tsakko layin gazal fikiri ne eh, faɗakarwa akan yadda ake ya kan tunanin mutane a haɗa ku da jama'a ba kwafan ma an haɗa ba saboda ka to haka fakaltun da gaga ai rubuce rubucin rubuce rubucin da aka yi na adabi lokacin da aka samu yanci kaga ka ɗauko misali fito da maganar fili dama ba wanda ya ne adabul mufassal in ka ɗauko adabu mafassal duk ba za ka ga wanda ya faranta maka rai ba duk abin da ka ɗauko in ban da ɓata larabawa kuma larabawa suka rubuta yaran su almajiran da suka yi karatu a wurin su su ne suka wannan rubuce rubuce in ka ɗauko ba zai baka ko a musulunci ne za ka yi an ɗauko ma zai an samu ɗan iska irin 'yan duniya na sai ɗauko ce shek ne mai kaza mai kaza a dinga ɗebo ƙazaman baitocinsa ba ana magana giya ba kyau ba giya ciwo ne mu ku kamana a yi mana magani da ciwo mu ciwon ne maganin mu sai a fashe da dariya duk shi ake karantar da matasa sun je sun karanto addini ake iskanci ta karanto ba addini ba to sun sake yunkuri bayan irin su Muhammadu bin Ali an sake yunkuri an sake tace adab din amma ma bai fita kasan Saudiya ba bai fita kaza to na Saudiya ma yanzu an biyo shi daga ba shi ma fa ka kashi sun sake rubuce don littafa za ka je dushen an ce masa an ɗawara shi to in an ɗawara shi da za ka ɗauko wancan da aka rubuta lokaci kaza ka ɗauki da wannan wanda aka ɗawaran ka haɗa su za ka ɗauki wancan ne ka ɗau da wannan hmm. eh, hmm? eh yankin fulani eh, yaƙi fulani sun yaƙi hausawa daga ba addini a yi fulani ne suka yaki hausawa saboda domin a haɗa fulani da da hausawa daga ai wannan abun ne ma aka sake juyo da shi ta wani uslubi daga yanzu an sake juyo da shi ta wani uslubi ba san yadda ga shi an sake duk wani layin gaba tsakanin fulani da hausawa eh, na faran eh eh aka fa haka yake da san ana ganin kaman wani abin nan wani yabo ne amma ba yabo ne ba karshen ta kaga shi na yadda kuma an sake gitta wani abu ce an sake gitta wani abu na wannan wannan gugu da sake kunnawa har ba kawai wata kace ta fuskanci ni ma dai ba fulata ne za ta daina zuwa karatu jirgi nake zo zo galahiya ina goyon bayan fulani ni ma dai dan fulani ne to iri-iri gaba da gaba aka rubuto aka gane abu nan ba ta fito ba ta ce ni shi amma ce ta ce kaza da na matsa ba ta sun gamin wancan ta ce ni ne yawan haka ce Allah sauƙaƙe wannan bai na Allah sauƙaƙe ai maganan tana nan ta inda ba ka tsammanin ta sanan za a kullo da ita ta inda ba ka zato sai kaga tana ruruwa tana ruruwa in ba ka farga da ita da wuri ba sai isa ce yabon mai fiƙihu wanda Allah ya taimake shi to zai dinga fahimtar irin wa'annan kwanoni wanda suke tahowa amma ba ka magana in ta taho sai ta gama cinya za a ganta yadda yin da yadda aka shiga tsakanin duk inda ga wuzu za ta ga ta kira kwanci kuma da gangan aka hala to haka qara'ama fiha fada ar-rajulu fataliba falam yujad فقال معا حق علي أي ديناني أن أعطيه حتى لا يبقى في بيت مالي درهم بيت مالي حتى يزم أكاون دينا باق عندنا ولا دينار وان دين وان نيرين وان دعاء كل يكر ليش أي دعاء إني عندك جدك فيها وان ما جنا إتما تطيع سجا وتبقى عندنا يندي ومر ومرد قيس بن سعد بن عبادة a الله فاستبطأ إخوانه sai ‘yan uwansa ba su zo sun duba shi ba zai yi attajiri ne ko basara ke dai mai alheri sai ya zama dangi ba su zo sun duba shi ba sosai faƙila lahu innahum yastahayuna mimma laka alaihim suna jin kunyan bashin da kake bin su ne minaddaini wancan ya ci bashi wannan ya ci bashi wancan ya ci bashi to ga alaji ba lafiya ai an tarkato yan kudin sa yanzu kuma a bashi ko yanzu a tarkato a bashi arzikin da aka ce ya isa haka kowa in ya duba ya duba abin da ke bin sa sai ya kafa ruwa kowa sai ya kafa ruwa ta ce me yasa ba a zo ana duba ya ba haka ban ga wane ba ban ga wane ba sai ka ce masa saboda bashi da kake bin su ne فقال أخذ الله مالا in dai haka ne Allah rai da dukiya yamna'ul ikhwana min ziyara da zai hana yan uwa ziyara Ya sa aka yi sun Lokacin أمر ba يسا أكيفوا Ba da صبار يجي ba ذلك tafi a rubuta a tura intanet. babu sai dai aka tura mai sanarwa ya sanar ya nadi man kana alaihi man kana alaihi liqaisi haqqun duk wanda yake da haƙƙi ga qaisu fa huwa minhu fil an ya haka duk bashin da ake dinsa ya yafi kala san kasara darajatahu bil asili kasarati ainihin man adahu yawan masu yadda ka karya kofar gidan to wai kowa zai shiga wannan zai je wannan zai je aka harana a yi layi a yi layi ina ka isa ka hana ni ganin alaji hmm? kai din mai na ka fara danda kawai da suka karya kofar gidan to amma a irin wannan ba a ce musulmi yayi ba a karanta shi a tarihi musulmi ba a faɗi musulmi ka jira dai inda ya tsaure wani a kawunan wurin a wanda ya ce wa mutunci aikawa ne sai mu ce sadaka rasulullah Allah ya raba ka da abokin zama abokin hulɗa abokin mu'amala mu ne ba magana da zake ba ta rubuta cikin ne alakan karatu ne da alakan duniya nake magana ba cikin karatu na ne magana yake ba in ya ga alherin ka ba yadda zai faɗi amma in ya ga sharrin ka habba ko kuskuren ka kuskure ba zai abun nan ba ma inda kai sharri ba kawai ce a'a kuskure kana zamewa shi zai ɗauka ya nuna wa duniya to ai yanzu to ya kaga abin da kai tsakani da Allah wannan ba kuskure bane ba saboda Allah wannan daidai ne eh ya ce ba daidai ne ba sai ta nan wurin ije shan anguwan ije wata rumfan ita rawa ɗan jama'a ita rawa ɗan jama'a shi dai ba abin da zai zama yau dai kai ma kana kafa ka zama daidai da kowa kai kafa kowa ma lalacewa haka aboki ke mugu baya ganin alherin ka zai ɗaya kuskuren ka hmm? mustashirku na gane ne. bai iya ba ya fai jijiwa haka yake tun a to ka gani ka duba tun a makaranta abin da kuma duk wanda ya makaranta yanzu in ka tuno karatun da kai da in dai gidanku da addini aka gano kana da irin abin da addini to za gani za a kokarin a dakushe ka sai dai kawai Allah ya fito da kai wa in ma kana fitowa kawai a samu daga shugabannin kai wurga ka gaba amma ba a yadda haka a wannan ko a zuga ka ka bari ko a zuga ka ta ɗalibai ko ta menene yaushe ne wani yaro na zai na magana tun da dai gwada wannan manya-manya ne kyan a yanayin yanzu kiri-kiri suka hana ka su in jirgin sama aka ce ba zai iya ba kuma man maganin da suka faɗi cewa ainihin wai gaban sana faɗuwa kuma mu dai a sanin mu ya ya kwa ganganci a nan ce shi ba komai a bashi ya yadda ime ne ne suka masa shirai ko ina zuwa tashin farko ya kwaɗo shi a ƙasa to daga na ka ka gani ka gani abin da ake gaya maka ka gani kaza kaza ka gani kaza kaza amma yaran nan ina zuwa aka in suna gama ina zuwa lagos can nan ya rike shi ce ba inda za ka da an masa taba safa sai rubuce rubuce da wanda shi shi saboda gwanin ta shi da ma kiri kiri shi ko wancan annan yana yi kawai da masa tafi shi a ah, kai wani ina kake samun irin wannan ba shin ko akwai wasu aljanu da suke taimakon ka ya akai kai kaza an nuna shi amma namu a karya shi wani lokacin wata mutanen mu za su a karya tun da nuna rikin gazo fikirin rikin gaza su ba su da inda za a zauna a dinka nuna musu irin wannan abubuwa su ko can in aka je malaman su ko kuma mutanen su na bin malaman su sau da kafa sau da kafa suke bin malaman su suna tsaya su ji me aka ce kuma suna sauraron malaman su a matsayin malaman su sun iya ba suna sauraron malaman su a kan su ga kuskuren su bane ba ba suna zama suna sauraron su su ga kuskuren su ne ba oh suna sauraron su ne a kan matsayin za su tsotse basira su su masu yi basira amma ko bil aksi ne wa kama rajulun ila sa'id ibn sa'bun al-an yas'aluhu wani ma ya tashi zuwa sa'id ibn al yana tambayan shi fa amara lahu bi mi'ati alf dirham yazo ina roƙon shi sai yace a bashi dirhami dubu dari har dubu dari ka rasa lissafin dubu ɗari fabaka mutumin da aka bashi dubu dari shi ma ainihin abu na ce yi fashe da kuka yi kuka yi kuka yanzu mu a namu don ka ba mutum duk abin da za ka yi wa mutum eh, wanda ka ba shi ɗin inda kai masa kyautar da kyauta zai ta zai kushe ce oh, me me ai Allah ne ba ne gaskiya ne Allah ya baka to me ai an yi wani abin mu mu na mu shashanci ne shaidan ne ke ba mu a zo ni ba Allah Eh, tsakanin da Allah ya yi mana ya yi mana gini ya yi mana makaranta a juhu ya gama da yadda ya ma yi sun tashi makarantar ma shi shi da ma aikin sa nuna masa wurin kan nuna masa wurin ke to shi ba zai yi duka ba amma zai fara ku na ce to kai ma ɗaya za ka yi ya yi ya gama sai ka ɗauko ma'aikatar suka ce a ai malam ka ware naka kayan ka ware gaba ya bukatar taimakon kowa shi kawai za a kawo ma aka kamun ke aka ce gashi to shi kenan wani dan uwa da ya zo na kawai ya kalla sai ya ce mu ne fa shi kalla ta ina ya na wani na aji guda hudu kai baka san shi ba a wani wurin ya yi goma ya yi ashirin mawari kala ya yi hamsin mawari kai hudu kawai yi ma me yake nunawa in daina ganin burge kada in gan shi da mutunci wacce ya yi min hudu kawai a wani wani shi ko mai magana bai yi guda ɗaya ba mutum in kana zaune da shi to za ka ga yan uwanka ne masu neman yadda za ku bata da shi abin da duk zai yi in za ka takata mutane za ka ga in ya zo kawai zai kushe abin da ya zo me sai yi kan ni ya yi min abin da ba kai min ba eh, kuma wannan hudun da ya min Allah ya saka masa Allah ya sa dalilin samun aljanna sa kuma abada ba zai daina ganin girman sa ba hmm. tunda Allah ya taimaka ba bani ba amma ina ganin girman sa tunda har ya kula ni har ya kalle ni har ya san ina wani abun arziki har ya san abin da nake yana da amfani shi ma ba za zai aji guda hudu ne ya fi min dubu da yawa yankin amma za a zo ne a kawo maka shi ta inda za a kushe wanda kake tare da shi ka daina ganin girmansa ka daina ɗaukaka shi ka daina kallon shi da mutunci in baka mai dankali ba sai ka ɗauka kuma wani lokacin an wanka za su yi maka ban san irin waɗannan magana suna zaton ba za a gane ba ne ba a'a ko zalika ma balaghum min al-ilmi ne ban tantance ba a'a to sai in rasto ina suka je suka yi wannan karatun ma tukuna hadda zan ɗauke su in ba su wani mukami mai girma a babin muguntan ko kuma muguntar su jibilli ce tunda akwai mugunta jibilliya an halicci mutum ne tun sunadarin halittarsa banda wancan halittar na muyagu akwai wanda muguntar shi ta wuce mugunta duk abin da za a yi ya zama shi Allah ya ba shi ƙwaƙwalwar ya rufa amma Allah bai ba shi ƙwaƙwalwar ya gyara ba e da kwakwalwa gyara sai da kwakwalwa ya rufa in ya kalla ya kalla zai ce ga kuskure kaza in ya bai da to a yi kaza a fitar da kaza a yi kaza a a kwakwalwarsa tsagwaron kwakwalwarsa ta yi bata ne shi hmm? ai duk suna ke kewaye da ya ba dama yanzu ka koma dutse kace za ka rayu a can sai ka fara tafiya ko masu tasowa na irin ana faɗa muku irin wannan ne saboda kowane ku rike shi da halin sai dai ba za ka ɗauki dindinan mutum juya ka ba ka zama wata alewa hausan ta yi yawa na ga idan ana min da fi hajjira ce ka rige hausa nan ta ka ta ɓaci tunda me tsohuwar hausa ce kaga alewa ta tsinya an ka ga yadda suke wasa da ita har gudu suke ka gai ta ta ta dinga da gudu ya sake juya ta sai ka kana kallon yana jan alewa na a wani abun kallo ku koma gefe ku zama ga yadda ke sarrafa ta to ran sai ana sarrafa wani kamar yadda ake sarrafa alewa sabon ta ya za a yi hausa ce to ba ka ma abun sarrafawa ya ta bakar ma kaza zai kalle shi tukuna in ka kalli mutum ka kalli maganarsa ka auna me yake nufi da magana sai ka tura wa zuciyarsa mun shari ke kullawa ka rabu da shi nan don kada ka mai da shi zama bokin faɗanka ta inda sai zo ya tare maka abin da shi wannan illa ya ka ce kai garkuwar shi ka sa sulke magana wannan magana magana ce take abin nan din magana in tana da alƙalan mutum fa amara lahu bi mi'ati alfi dirhamin dai ya roƙe shi ya ce a bashi dubu ɗari fa baka faƙala sa'idu ma yi buki ka me ne kuma ya dame ka da Allah ko kuɗin na sun yi kaɗan ko bukatan ta yaya ne kala abaki alal ardi ƙafa na ke wa kuka an ta a kula misiraka sai shi ma iya kai baƙin ciki na kukan da nake ina tuna mutuwarka idan ka mutu ƙasa ta cinye ka wannan shi shine nake baƙin ciki kuma ba zan yi hana ba wannan magana ma sai ka gane fa amara lahu bi mi'a ya sake kara masa bi mi'a ta alfin ukhra sai ga dan wannan karar karawa kuma babu sabuwa